بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينا دي من بياني أكون ونن فائدة تتلاتين دشيدة فائدة شيء إنا جنبا ودي با مهمنشي أتشل لتاف النن قمتا يشي وكذلك حال المنافقين haka nan ma halin munafikai yake zahaba nuru imanihim bin nifaki hasken imaninsu ya tafi saboda munafinci idan akwai munafunci to munafunci duhu yake sawa a cikin zuciya sai ya sa duhu hasken imani sai ya zama bashi so da kai shi sa idan suka je lahira za a musu kwalilan haske za a musu kwalilan haske za su fara ganin haske suna ganin haske mummune suna addu'a suna rabbana atmim lana nurana waghfir lana to ana cikin yi su kuma munafukai sai a yanke musu wannan haska sai su ce ma mummune unzuruna naqtabis min nurikum unzuruna ku dan tsahirta mana naqtabis min nurikum mu dan diba mu dan samu mu haskaka da hasken ku kilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai a musu sai a musu tahakkumi sai a musu izgili a musu gatse sai ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma ba ku je ku nemo hasken bayan da ake nufi ana nufin su koma duniya sun ba haskensa a duniya duk wanda ka ganshi da haske a lahira to a duniya ya same shi to haka haka halin munafikai yake kamar wancan misalin da Allah ta'ala ya buga mana eh, abin nan masaluhum ka masalin lazi sauƙada nara ko to shi to sai ce wa baqiya fi qulubihim hararatul kufri sai ya kasance zafin kafirci kawai ya bari a zuciyarsu an ɗauce me an ɗauce ishiraki an ban musu mai ishiraki so daga hasken imani ba shi a zuciyarsu sai aka ban musu zafin wutan munafurci washukuki da kuma shakka washubuhati da shubuhohi taglifi kulubihim suna ta tafarfasa a cikin zuciyarsu an ɗauke hasken an basu da zafi kamar dai misalin da malam ya buga mana na na wuta wutar gobara na buga mana misali da wutar gobara wutar gobara ga wuta amma ba a yi girki da ita ba sannan kuma ba ka ɗau littafi ka je kai karatu da wutar gobara ba ba zai yiwu ba to haka su ma akwai zafi a zuciyarsu amma zafi ne na kafirci zafi na shakka zafi na shubuhohi da suke ciki amma babu haske a cikin zukatansu an ɗauke hasken تجيني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقلوبهم قد سليت بحرها وأذاها زكاتنس كما أنقونا بحرها دزاف متر وأذاها دشوتر ووتر وسمومها دكما حياكين غبا دتكي بيسوة ووهجها في الدنيا دكما فنن بلائي na nata ita wutar fi duniya a cikin duniya fa aslaha ta'ala iyaha yawmal qiyamati naran da haka sai Allah ta'ala ya sake kona waɗannan zukatan nasu naran da wuta muqadatan wacce za a hura ta tattali wa alal af'ida wadda wannan wuta ita tana leƙawa a cikin zukata zukatan da aka yi munafurci da su to ranar lahira Allah zai ƙona su da wuta kun ga wannan kamar iktibasi ne al qayyim ya mana a ƙarshe ko wa hadha masalu man lam yusibhu nurul imani wannan misalin mutumin da hasken imani bai same shi ba kenan lam yusibhu ba yusibhu ba lam yusibhu nurul imani hasken imani bai same shi ba fi duniya a cikin duniya bal kharaja minhu kai ya fita daga cikin wannan hasken na imani wa faraqahu kuma ya kyala wannan hasken na imani ba'adas ba da an a bihi bayan da ya haskaka da wannan hasken haka munafiki yake yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai cutan munafunci ta zo ta shige shi to misalinsa shine mutumin da ke cikin haske sai ya fita daga cikin hasken ne koma cikin duhu to in aka je lahira haka za su يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إن ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كاغني في الدنيا ممكسن شيء تعرض كوبا الدنيا قالوا بلى شيء suka ce eh mana kun kasance tare da mu walakin واغتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور هذا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير هكذا مصر a duniya suna cikin haske suna tare da masu imani sai suka fita daga cikin hasken imani suka zaɓi dukkan kafirci amma kuma sai suna ɓoye wannan duhun in sun zo wajen mummune sai su ce qalu inna ma'akum in sun koma wajen munafikai kafirai sai ce inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in sun zo wajen masu imani sai ce amanna in sun koma wajen kafirai sai inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ai muna ka muku labari ne kuma su mun je izgile muke musu muna buga ruwan cikin su ne mu san halin da suke ciki mu san irin shirin da suke da shi sai mu zo mu ba ku labari to haka munafikai suke to ran lahira shine Allah shi ya musu wannan sakamakon ba su tuna Allah a duniya sun manta da Allah ta'ala so da kace Allah ya musu wannan sakamakon wa huwa halul munafiqi to haka halin munafiki yake arafa thumma ankara ya sani sai ya musu yace bai sani ba ya gane ya dawo yace bai gane ba wa aqarra thumma jahada ya tabbatar daga baya kuma ya zo ya musa fa huwa fi zulumatin sai a bashi a cikin dufai ya kasance mai asammu abkamu a matsayin asammu bebe abkamu kuma kurma a amma kuma makaho kama qala ta'ala fi haqqi ikhwanihim min al-kuffari kaman yadda Allah ta'ala ya siffanta ya ba mu labari akan hakkin ƴan uwansu kafirai dama su ne ƴan uwansu ai Allah ta'ala ya ce ya faɗa mana alam tara ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم haka suke cewa Allah ya ce ikhwan din su ne uwan su ne su munafikai shi yasa sai ce inna Allah jami'u almunafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai hada su dukkan su a cikin jahannama amma su waye suke fi darkil asfal innal na fi darkil min minan nar wa lan tajid lahum nasira saboda abinda suka rika yi مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قال يعني هكا شيء والذين كذبوا بآياتنا ألا تولى أن سك قرية آيو يمو صم قرامين يسو وبكم بيبايين يسو في الظلمات سنة كن دبي دبي نمي dubban kafirci dubban shakka dubbai na shubuha da rashin gane gaskiya so daga cikin imuwa suke wa qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya sake cewa wa masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirta ka masalin ladhi yan'iqu kaman misalin mutumin da ke waka ne yana kai misalin mutumin da ke kiran dabbobi ne abinda ake ce ma na'aku ko anna'iku shine kiran dabbobi ko yi ma dabbobi magana irin yadda mai kiwo ke cewa din nan to shi ne ake ce masa anna'iq ko a ce masa anna'aqu to misalin su kenan bima la yasma'u da abin da baya ji illa du'a'an wa nida'a face dai ana jin yana kira wa nida'a kuma yana kira du'a nida kira yake yana cewa yana kiransu amma wa me fasara me fa'idan ta in kora sai na ash ah, ah, me a shi babu fikihu a ciki ba abin da zaka yi babu a ciki Ya ka dabbobi su yi gaba shi kenan in suka yi gaba ko su matso shi kenan bukata shi ta biya summun bukmun umyun fahum la yaqilun summun qurani bukmun bebaye umyun makafi fahum la yaqilun sannan ba su da hankali Allah ya cire musu ya cire musu hankali kun ga kun ga kun shine shine shine shine shine shine kiran dabbobi jari akhtal san akhtal rigimar su da jariru ko mawaka uku mawaka uku kullun cikin fitina suke da farajtaq da akhtal da jari wannan ya zagi wancan wancan ya zagi haka suke musallatai haka abin ke zagayawa a tsakaninsu ba a shiri tsakanin akhtal da jariru sannan ba a shiri tsakanin jariru da farazdak wani zubin akan haɗe da farazdak da akhtal sai su taron ma jariru to shi akhtal kiristan. shi akhtal kiristan. shi kuma jariru shi kuma jariru nasibi ne nasibi ne makiyin ahalul baiti ne shi kuma farazdak ana zarginsa da shi'anci haka suke su uku ga su haka Allah ya haɗa su kullum cikin rigima suke wace za in kana karanta da wawin ɗinsu ga baki ɗaya zagin juna ne wanne ya zagi wancan wancan ya zagi wancan to shine ne akhtal yake ce ma jariru yake cewa wai fan'iq bi za'anika ya jariru fa innama mannatka nafsuka fil jala'i dalala fil khala'i dalala wai wai wai wai fan'iq bi za'anika je ka kai ta maragunan ka ihu da baki ya jariru ya kai jariru fa inna ma mannatka nafsuka fil khala'i zalala dama ranka ai yayi maka kyautar a inda ba kowa maka kyautar bata ne ka zauna kana kiwon raguna raguna ko yake da su to kun ga fanni'iq bi ba'alika to to to shine shine anna'iq وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور الله سبحانه وتعالى يا كمن تحال منافقي أجمد daga دقا حسكي بعد أن أضاء لهم bayan wannan hasken ya haskaka musu hanya bi hali mustauqidin nari aka kamanta su da halin mutumin da ke hasa wuta wa Nuri ha anhu da kuma yadda hasken ke tafiya ya bashi ba da an aba asma haulahu bayan wutar ta yi masa haske sai ta dawo kawai sai ta kuma bice li'anna almunafiqin domin munafiqai bi mukhalatihim almuslimin saboda cakuɗe din yadda suke da musulmai wa salatihim ma'ahum da kuma sallar su tare da suke a masallatan musulmai wa siyamihim ma'ahum da kuma azumin su da suke tare da musulmai wa sama'ihim alqur'ana da kuma yadda suke sauraron alkur'ani wa mushahadatihim a alamar islami da kuma yadda suke sauraron sanarwa ta musulunci a alam wa manarahu da kuma yadda suke ganin hasken musulunci qad shahadu bau'a ai sun ga haske wa ra'awun nura iyanan sun ga hasken balo balo na musulunci amma daga baya fa sai suka kafirce ولهذا قال الله تعالى في حقهم فهم لا يرجعون shi yasa shi Allah ta'ala ce ba su dawo ba sun riga sun ba hasken ai la yarji'una ilayhi ba su dawo zuwa ga wannan hasken ba li'annahum faraqu al-islam domin sun bar musulunci ba da an talabbasu bihi bayan da sun sun shiga cikin musulunci kale kale wastanaru kuma sun haskaka fa hum la yarji'una ilayhi ba za su dawo zuwa gare shi ba sun ba hasken so da shi kenan shi ya yasa ai malaman fiƙihu. malaman fiƙihu da suka da suna amfani da lafazin zindiki a makofin munafiki lafazin zindiki asali ba zandaka ba Larasi ba ne yaren farisanci ne zandaka ta zandaka ai nan. kenan yi munafurci to sai malaman fiƙihu sai suka zaɓi kalma a zandakatu suka yi amfani da ita a makofin mai a matsayin annifaku to malaman fiƙihu sai suka ce la yu'lamu taubatu az-zindiqi ba iya gane ba iya gane zindiki ya tuba ko a cikin kwakon da zai gane zindiki ya tuba da shi ake sallah da shi ake azumi da shi ake komai ila ma ladan ne ila ma liman ne amma kuma me zindiki ne in ya zo aka yi sallah da shi kuma yana da ɗan gunkin shi a ɗaki da yake zuwa masujada ko kuma yana can bayan daji yana da wasu bokaye ko wasu uh, matsafa da yake zuwa suna baɗalar su a can ya za ka gane imani ya za ka gane ya tuba ka riƙa bin shi ko ka shiga zuciyar shi ka gano Ka ga bala'i ne wannan shi yasa su malamai suka ce a zindiku la yustata ba a neman ya tuba in an kama mutum zindiki ne shi kawai kashe shi ake yi saboda ya tattara siffofi da yawa na farko lahu sifatul jasusiyya yana da sifa ta leƙen asiri ya zo ya ga mai musulmi suke ya je ya ba kafirai yan uwan shi labari sannan kuma me azhara al-islama amma me wa abdana al fi qalbi ya bayyana musulunci amma kuma ya boye kafirci a cikin zuciyar shi wallahu a'lamu bis sara'ir Allah shi ya fi sanin abin da ke cikin zukata za ka kai ka gano shi yasa wasu malaman fiqh guda yawa jumhurin malaman fiƙi suka ce a zindi la yustata ba a cewa ya tuba in aka kama mutum yana zandaka kawai kashe shi ake yi shi yasa a zamanin da lokacin ana da halifofi na musulunci abinda suka rika yi kenan in aka kama zindiki kawai kashe shi ake yi sai a kashe shi saboda bala'in da yake wa musulunci ba karami bane ba karami bane a tarihin da ake badawa ai ai ai abu lu'ulu atal majusi akwai malaman tarihin da suke ganin ya musulunta wasu kuma suna ganin a'a yana nan a kafircinsa don har sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sai da ya koce akan zaman shi a madina wanda ya fi kowa irinsu shine al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da irin waɗannan bayin majusawa sayyidina umar ya ce ina jin tsoron majusawan nan da kuke kawo su su mana yawa a cikin madina to shi kuma ba mutum ne makeri mun san tarihinsa shi abu lulatul majusi ya kawo karar uh, abin nan abin nan mai gidansa mai gidansa shine shine shine wannan uh, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu isa al-mughira ibn shu'bata shine mai gidan shi ya kawo karansa cewa harajin da ya dora masa ya masa yawa sai na umar ya tambaye shi nawa kake samu kullum alal akalli ya faɗa yace to nawa yace ka rika bashi a ciki ka nawa ya faɗa ce la arahu zalamak mun ga ya zalunce ka ba amma duk da haka sayyidina Umar ya niyyar ya ga al-Mughira ibn Shu'bah yace masa ya rage ma wannan abu lu'lu'at al-majusi uh, harajin da yake dora masa ya kawo masa a matsayin shi na bawan shi shi to haddi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya faru ya faru na kashe sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ma kuma ya kashe kanshi ko to Allah shi kyauta